to lalle wannan ka'idar wato kotu na kasan cote d'ivoire ta haɗa hayaniya tsakanin wato 'yan goyon bayan tsohon shugaba da sabon shugaba saboda sun gwada cewa wato shekaru ashirin da aka ba tsohuwar wato matar shugabar kasa ya yi yawa to ana so a neman mata wa ya mata sassauci to akan haka dai ana na ana ta hayaniya shin ja ustaz an taba yin irin haka a kasar Cote an taba yanke ma wata matan shugaban kasa ko matan wani shugaba hukunci akan tuhumanta da aikata laihin tara hargitsi a wani wani abu na musamman a ƙasa? To lalle a nan dai Cote d'Ivoire da na farko kenan kuma muna so zai zama to insha Allah na karshe na farko dai kenan ga abin da To a bisa tsarin eh, mulki irin na ƙasar Cote d'Ivoire matan shugaban ƙasa suna da rawa ne da suke takawa na musamman har yasa ta taka rawan da ya wuce wuri. To lalle kwanakin baya ko shekaru ma da suka wuce waɗannan harkokin da suka faru ko matsalolin da suka faru na kasan Cote d'Ivoire lalle an zarge ta kuma a wani bangare wannan zargin da aka yi mata wannan zargi ya tabbata abu da sake nan wa kotu ta sai mata wani hukunci na shekara ashirin. Akwai wata matan shugaban kasa ko wani shugaba da ya ta fuskantar irin wannan hukuncin? Babu, farko kenan. To kana ganin wannan zai zama darasi ga matan shugaban kasa ko kuma matan shugabanni a nan kasar Cote d'Ivoire din? kwarai kuwa kwarai kuwa zai zama darasi sosai kuma insha Allah za su yi alfahari da wannan darasi kuma insha Allah za su yi aiki da shi saboda farko ne kenan a nan kasan Cote d'Ivoire aka tungumi wato wata mace da irin waɗannan lufufuka ina so wannan matsala zai na sauran matan darasi to akwai wani abu da kake son ka gaya ma masu saurare musamman su a Cote ko kuma kasashen Afirka wanda kila ni ban tambaye ka ba wanda kuma mu ba mu sani ba yana horo a nan kasan Cote d'Ivoire game da irin haka To abin da dai yake ya fake faruwa a nan kasan Cote kun san siyasa dai ba tashi hankali ne siyasa ta bangaren ma wato tafasaka ne ya kamata sun za siyasa a yi siyasa a siyasance ka yi siyasa a kabilance ko kuma ce a addinance idan ana haka dai bi zana ta'ala za samu wato zaman lafiya nan kasan Afirka abin da dai zan yi faɗa ma wato duk masu sauraron wannan shiri kenan.